hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 19 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul buyur littafi na 21 ko 22 ko 23 ko 24 ko 25 a jerin ƙananan littattafai 54 ko 57 ko 58 ko 59 ko 63 da ke ciki wannan littafi na sayo muslim saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 14 hadis mai lamba da biyu a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha biyar hadis mai lamba 77 1543 a cikin baka da fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sa mu dace Imam Muslim Allah ya ji kansa ce babu man ba'a nakhlan 'alayha sama babi da zai bayanin mutumin da ya siyar da bishiyinsa na dabino ko waɗansu bishu da ake siyarwa amma akwai ɗan itaciyarsa a kai ɗan itaciyar ya riga ya fita to ya hukuncin wannan yake shin wannan abin da aka saya ɗan itaciyar na wanda isaya ne ko na wanda ya sayar ne قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر يبادل أباري شوى من زان الله صلى الله عليه وسلم يأتي man ba nakhlan qad ubbirat wanda ya siyar da dabino ya riga ya masa kilili ya riga ya yi masa barbara samaratuha lil ba'i to wannan dan dabinan dan itaciyar na wanda ya sayar ne illa an yashtarita al-mubta' sai idan mai sayan ya shardanta har da 'ya'yan isaya an gane ku don ya shardanta haka to wannan ciniki ya yi ta kun ga cinikin zai canza ma kenan ku قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ها حول السند قال حدثنا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله ها حول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له وأن اللفظ النبي بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن سندي قد أوكد ياتيك يزوى عبد الله دون عمر cewa manzo Allah su ya ce ayyuma rajulun ishtara usu eh, eh, eh, ayyuma nakhlin ushturiya usuluha wakadu qad ubbirat duk bishiyin dabinan da aka riga aka saye su bayan an riga an musu kilili fa inna samarataha lillazi abbaraha to ɗan itaciyar wannan ɗan dabinan na wanda ya masa kililin ne illa an yi tsarirar labistaraha sai dai in wanda isa ta ya sharɗanta cewa hadda 'ya'yan dabinan za a yi ciniki to wannan cinikin ya yi an gane قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ها حول السند قال وحدثنا ابن, ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شيماء أبلاء دون أمر شو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أي ممرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر samaran nahal duk mutumin da yawa bishiyar dabino kilili sannan isiyar da bishiyar to wannan ɗan dabinan na wanda ya masa kililin ne illa an yi sharitar mubta sai dai in wanda zai siya ya sharɗanta hadda 'ya'yan dabinan قالوا حدثنا أبو الربيع وأبو كامل وهو الجحدري قال حدثنا محمد ها حول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه وأن إسنادي قدابي شما كتنك شوان شمتني بيقباتا قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها حول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم ينتشوا من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر wanda isa yi ko Manibuta a nahlan wanda ya sai bishiyin dabino ba da an tu'abbar bayan an yi mata kilili fasamaratu ha lillazi ba'aha to ɗan itaciyar dabinan wannan na wanda ya siyar da bishiyin dabinan ne illa an yi sharitar mubta sai dai fa idan wanda zai siya ya sharɗanta hadda 'ya'yan itaciyar wa manibita abdan famaluhu lillazi ba'ahu wanda ya sayar da bawa kuma ya kasance bawan yana da dukiya saboda mai shi ya bashi damar yin tsororoci to dukiyarsa ta wanda isiyar da shi ne illa an yi sharitar sai in mai saya ya sharɗanta cewa zai sai wannan bawa ne tare da mallakinsa abin da i mallaka an gane ku to amma idan asali idan ba mai shi ne ba shi ikon ya yi tsororoci ba kun gaba shi da wata dukiya ta sako tsaye قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الإسناد مثله قالوا حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وأن حديث شيما لو كنت كنت وانشان ديه an gane ku to dai babban abin da yake nan shine idan mutum ya riga ya yi wa dabinansa kilili sai siyar da bishe saboda suna irin wannan mutum ya zo ya sai bishiyu to ɗan itaciyar da aka wakililin ɗan dabinan na wanda ya siyar ne ba na wanda ya siya ba sai dai idan har da shi za a sai ce to ya shardanta har da ɗan dabinan to kaga nan za a yi cinikin da ciniki daban daga wancan ke an gane to ka ce me zai sai bishiyin dabino yi da su bayan ga abin nan a to sai against next year kenan ko badin Allah kai mu babun nahi anil muhaqalati wal muzabanati wa anil mukhadharati wa bai'i ƙabla qabla budu'i salahiha وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين babi da zai bayanin hani gabaran ciniki da ake cewa da shi al-muhaqala da wanda ake cewa da shi al-muzabana da wanda ake cewa da shi al-mukhabara da kuma hani gabaran siyar da amfanin gona ko dan itaciya gabanin yabra inda za a iya dandanawa a ji abin da shi haka nan hani ga biran cinikin al-mu'awama ma'anan al-mu'awama wa huwa bai'us sini shine imam muslim ya fassara shine ayi ciniki ya ce zuwa shekara kaza daga nan cinikin ya kare an gane ku to duk waɗannan kalmomi za mu zo mu ji abin nan a hausa sai dai ya maka bayanin su an gane ku cinikayya ce da ba mu da ita nan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومعمر بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة فزال الله صلى الله عليه وسلم يعني قبرا المحاقلة ده المزابنة da al-mukhabara malam duk zai zo mana bayani wa huwa bai'u samari wa an bai'i samari hatta yabdu salahuhu haka nan yayi hani gabaran sayar da dan itaciya har sai nagartarsa ta bayyana wala yubahu illa bid-dinar wad-darahim kuma ba za a siyar da shi dan itaciya din ba sai da dinare ko azurfa la illa al'araya in fa banda al'araya mun ji ma'anan al'ariya jiya ko mutum ne yana da dabinan busasshe to kuma yana son rutab to ya halatta je gonar wani ce da Allah ka bani bishiya kaza gwargwadon kaza na dabino da zan baka sai a auna irin wannan bishiyar sai a ce to wannan in an abin nan za ta kai kaza to sai a auna kwanan dabinai sai a bashi a madadin wancan kuma ya halatta a cikin abin da bai wuce wuski biyar ba wato nisabin zaka matakin farko قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وابن وأبي, وأبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله wannan shi ma kwatankwacin wancan hadisi cewa jabir ya ji manzala ya hane gaba da waɗannan abubuwa ƙala da suna ya sagu ibrahim alhanzali ƙala akwara na muhammad bin yazida aljazari ƙala da suna bin jureid ƙala akwara ni an jabir bin abdullah wannan hadisin shima da sanadi zuwa jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah su sallam naha anil wal muhaqalati wal muzabana wa an bai'i hatta tat'ima annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gaban al da al muhaqala da al muzabana haka nan yayi hani gaban siyar da dan itaciya har sai an iya ɗanɗanawa an ji wala tuba'u illa bid darahimi wad dananir kuma ba za a siyar da su ba sai da dinari da dirhami da dinari illa al'araya sai al'araya to wannan ya halatta a yi cinikin ɗanyen ɗan dabino da busasshen ɗan dabino an gane ku kala a ta ya ce fassara lana jabirun Qala. jabir ya fassara mana wannan magana ya ce ammal mukhabara ita abin da yake cewa al-mukhabara fal ardul bayda gona ce wadda kake da ita ba komai akanta an gane ko yadfa'u ar-rajul ila ar-rajul mutum zai bayar ga wani mutum fayunfiqa fiha shi wancan din yaje inoma amma sai su sun hadu akan wani akan wani bangare na gonar an gane ko iri na wanda ya aiki ne komai amma sai ya zaɓo shi mai asalin gona sai ce wuri ka za gonan nasa ne an noma an fahimta shi ne al-mukhabara suna zaɓa kamar yadda za mu zo mu ji wani zai ce hanyar da ruwa yake towa duk abin da ya biyo towa na hanyar shi shi ne nasa wani zai ce a wajen bakin kogin ko daga tafkin da ake shan ruwa ko kududdufi nan ɓangaren shi ne nasa abin da yake san na abin nan ne an gane to wannan shi ake cewa ainihin al-mukhabara thumma ya'khudhu min at-tamri min ath-thamar sannan izo i dauka shi ma daga dan itaciyar da aka samu amfanin gona waza'ama anna al-muzabana jabir ice muzabana kuma bai'ur rutabi fi nahali bitamri kaila shine a sayar da ɗanyen ɗan dabino ina jikin uwar ainihin bishiyarsa da dabino busasshe wanda za a auna wannan shake ta da shi ainihin almuzabana mun ji bayani akan wannan jiya wal muhaqala abinda ake cewa al muhaqala fi zar'i ala nahwi zalik shi ma kwatankwacin wancan ne a wajen ciniki bai uzzar'i alƙa'imi bilhabbi kaila shi ne mutum ga ga shukarsa a tsaye kamar gero ko dawa ko shinkafa a zo ce zai sayar amma tana tsaye e bayar da wadda kuma riga an gyara ta an gani kamar dawa ce an yanke an buge idan shinkafa ce an cashe an yi komai ya zo ya ga wannan shinkafa a tsaye zai kuma auna wannan ibayar ko zai ba da buhu kaza ta wannan shari'a ta hana an gane shi ne almuhaƙala قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبد الله عن زياد بن أبي أبي منيني أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن عامر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة jabir na abdullahi ya ce manzo Allah su salam ya yi hani ga biran waɗannan na'uka na ciniki wa an tushtara nakhlu hatta tushke kuma ya hana a siyar da ainihin ɗan itaciyar dabino ko kowane ɗan itaciya har sai ya kada ya sauya launi wal ishqahu abinda yake shi al ishqah an yahmarra aw yasfarra au yu'kal minhu shay'un manzo Allah abin da yake ta al-ishqa shine ɗan itaciyar iskalarsa ta sauya ta yi jajajaja ko ta yi fatsi-fatsi ɗorawa-ɗorawa ko kuma a'a zamanto za a iya ɗanɗanawa a jin an tauna ba za a zubar ba za a iya haɗewa an gane ku walmuhakala abinda abin ake ce al muhaqala an yuba'a haqlu bi kailin min at abin da ake cewa shi ne a siyar da gona ko shuka tana tsaye da kuma wani abinci wanda ita za a auna shi sananne an gani kamar a ce buhu kaza ko kwano kaza wal muzabana abin da ake ce al muzabana an yuba an nakhlu bi ausakin min at-tamri shine a siyar da dan dabino wanda yana jikin uwarsa ma'ana rubab da wasu wusukai wasu buhunhuna na dabino wanda za a bayar sanannu wal abin da ake ce al-mukhabara as-sulus war-rubu' wa ashbahi zalik shine mutun yace kazo ayi abin nan kazo me noma amma kaso 1 bisa 3 na wani ko kaso 1 bisa 4 ko abin da ya kama da haka qala zaid zaid yace qultu li ata ibn abi rabah نتي دا عطاء أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kaji manzo Allah su sallam yana ambata wannan daga manzo Allah su kala na'am yace i naji shi yana faɗa to me yasa ya masa wannan tambaya saboda ya abinda aka hana a wancan na al-mukhabara shine shine gona yace ga daga yanda za a shi to nan kuma ya yace sulusi rubi'i da abin da ya kama da haka ko amma mun je halatta ku zo ku yi abin nan a ijara da mai gona kai da za ka aikata ku yi ku yarjejeniya kan cewa za a haɗa kan kaza amma ba fix abu ba misali mai gona ba zai zo ya ce da kai ka zo ka noma wannan gonar amma za ka bani buhu goma ba an gane to mata kai goma bufa sai karɓa da haƙuri Sai kuma kai aikin banza an fahimta to amma kaso ɗaya bisa uku kaso biyu bisa uku kaso uku bisa eh, eh, kaso ɗaya bisa hudu wannan ya halatta to da haka shi ne shi isa shi zai ice da ba ɗan abira ba ka ji jabir eh, ai ina faɗar wannan magana kuma yana jingina ta zuwa ga manzala sun san sai ce eh to malamai sun ba da amsa akan wannan sai ce wa ashbahi zalik da abin da ya kama da haka sai suka ce abin da ake nufi da can الربع والثلث wa كو wa shi ko as ذلك wa ايتي wa shi bai ka zo ka noma wannan gona amma ka so ɗaya bisa ukun ta nawa ne amma kuma bai pointin wurin ba kawai in ya ga inda zan abin nan shi kenan to shine suka ce to ta ne abin sai ya shiga an gani ko kuma da ya ce ga wurin sai zabi zaɓi wurin da zai ce wannan din shi ne nasa to duk bai wuce ba duk za mu zo mu ji cewa suna yi wannan zaɓe-zaɓe an gane to in dai ya nuna wani abin nan to wannan ya shiga ciki an gane قالوا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سلم بن حبان قال حدثنا بن هيان بن حيان قال حدثنا سعد بن ميناء بن عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشكح أنغاني كان يكاوش دها هو nan kuma ya kawo shi da ha madumanan su daya qala qultu li sa'id mai ruwayar hadisi na ce da sa'id wato sulaim ice dan hayyan ice da sa'id ma tashqah menene hatta tashqah qala tahmar wa tasfar abinda ake shi shine ta kaɗa. ta yi ja ko ta yi fatsi wa yi ukal minha zamanto za a iya ci daga ɗan wannan itaciya to sannan ya halatta a ce za a iya siyarwa kaga babu nan da yake akwai wanda suna da cinikin kutse ko na mangwaro in ka je nan kasar dawakin kudu wajen su tambara ina ne suna yi wannan wai tun mangwaro yana kutse so ne je saya kuskure ne an gane a bai shi ya yi ya bara to sai ka je ka saya قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد القفري واللفظ لعبيد, لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما ɗaya daga cikinsu ya ce bai usinin hiyar mu'awama abinda yake ce al-mu'awama da yake ita ce sabuwar kalma ke na yanzu ko shi ne sayan wani abu na shekaru wa ani sunya hakanan ya yi hani gabaran cinikin asunya cinikin togaciya wadda ba a san me aka togace ba wa rahasa fil araya manzo Allah su sallam yayi rangwame a cikin al'araya shine a sayar da danyen dabino da busasshe wanda za a auna shi yanzu bayan an yi kirdado an yi hasashe wannan zai kai kwano kaza wannan zai kai buhu kaza an gane ku idan bai wuce ainihin kaso eh, wuski biyar ba قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وأن سند كتن كتن وانشا غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة سيدي شيء إن يتي المعاومة بايا تا وهو بيع السنين أنغاني هو سيتي والمعاومة قالوا حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي مطروف قال سمعت عطاء سمعت عطاء عن, عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وأن يبيعها السنين فان Allah صلى الله عليه وسلم يا biran قبرا باير دحير gona ko يسير ya sayar da an bai samari hatta ya ba hakanan ya hana sayar da ɗan itaciya har sai ya yi zaƙi sai ya abin nan to nan ya ce wa an kira ilardi aka ce hayar gona an hana to za mu zo mu yi bayani an gane ko ba inda kake nufi hannun da aka yi na baka naira dubu ya karbi bezin ɗaya ba na aka hana ba za mu zo mu ji wani aka hana an fahimta babi kusan guda biyu ko uku imam musulmi akan haka an gane fitar da wanne ne aka hana wanne ne ba hana ba wanne ne me yasa aka yi hannu an gane ku illa kawai gabanin mu zo saboda lokaci shi wanda aka hana bayar da hayar gona ne mutum ya ɗauki amfanin gona e bayar dalilin wannan da zai noma an fahimta amma idan kuɗi za ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka gona wasu kuɗi sanannu ka bayar a baka gona ta wannan babu ne an gane amma a ce ga wani amfanin gona da za ka bayar ka ɗauka kai ka bayar a madadin wancan da za ka samu wannan shi ne aka yi hani a kai za mu zo mu ji waɗansu bayanai akan haka nan allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wasallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام alal المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله